والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الجزاء أما بعد فإخوة الإيمان قد قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله إن عدة الشهور عند الله إثنا عشر شعرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم أي بارتكاب المعاصي واقتراف الذنوب قال قتادة رحمه الله تعالى واعلموا أن الظلم في الأشهر العرم أعظم خطيئة ووزرا من الظلم فيما سواها وإن كان الظلم على كل حال عظيما ولكن الله يعظم من أمره ما شاء وقال أيضا إن الله اصطفى من الملائكة رسلا ومن الناس رسلا ومن الكلام ذكرا ومن الأرض المساجد عظمها الله تعالى عند إلى نهاية الزمان أكد ذلك في آخر عمره صلى الله عليه وسلم حيث قال كما جاء في حديث أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب في حجة الوداع فقال في خطبته إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض السنة إثنى عشر شهرا منها أربعة عرم ثلاث متواليات ذو القعدة وذو العجة والمحرم ورجب مضر الذي ما بين جمادى وشعبان إخوة الإيمان ففي هذا الحديث إشارة إلى إبطال ما كانوا يفعلونه في الجاهلية من تبديل شعر الله المعرم مكان سفر لئلا يتوالى عليهم ثلاثة أشهر بدون قتال فلذلك قال صلى الله عليه وسلم ثلاث متواليات وأما إضافة رجب إلى قبيلة مضر لأنها كانت تحافظ على تعريمه أشد من معافدة سائر قبائل العرب وقد أومع القرآن المجيد ودلت السنة المطهرة على صواب العمل في العشر في العشر من ذي القعدة في العشر من ذي العجة وأيام التشريق فقال, فقال تعالى والفجر وليال عشر المراد بها عشر ذي العجة وقال جل ثناؤه ويذكر اسم الله في أيام معلومات قال ابن رجب رحمه الله تعالى الأيام المعلومات هي أيام العشر أي من ذي الحجة عند جمهور العلماء وقال تعالى واذكروا الله في أيام معدودات قال ابن عدن رحمه الله تعالى تسمية أيام التشريق معدودات متفق عليه يعني بين أهل العلم لقوله تعالى واذكروا الله في أيام معدودات وقال الرسول صلى الله عليه وسلم فيما روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر فقالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء إخوة الإيمان ففي هذا الحديث ففي هذا الحديث إشارة إلى أنه عام في أن جميع الأعمال الصالحة في هذه العشر محبوبة إلى الله عز وجل وأفضل من العمل في غيرها وهو شامل لجميع الأعمال من صلاة وصدقة وقراءة وذكر وصيام وغيرها إخوة الإيمان اعلموا اعلموا أن من أراد أن يضعي ودخل شعر ذي العجة إما برؤية هلاله أو كمال ذي القعدة ثلاثين يوما فإنه يعرم عليه أن يأخذ شيئا من شعره أو أظفاره أو جلده حتى يذبى أضحيته لحديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم علال ذي الحجة وفي لفظ إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره والحكمة في ذلك إخوة الإيمان أعني في ذلك النهي أن المضحي لما شارك الحاج في بعض أعمال النسك وهو التقرب إلى الله تعالى بذبح القربان شاركه في بعض خصائص الإحرام من الإمساك عن الشعر ونحوه وهذا الحكم وهذا الحكم خاص لمن يضحي أما من يضعى عنه فلا يتعلق هذا الحكم به نسأل الله تعالى أن يتقبل منا صالح الأعمال وأن يجعلنا من الفائزين بالجنة يوم القيامة dukkanin yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya ƙagi halitta ba don komai ba sai don su yi bauta gare shi sa'an nan Allah muke roƙo ya daɗin tsira da salati wa fiyayye wa zaɓaɓɓe wa shugaba cikin annabawa shine annabi Muhammad tsiran Allah da amincin Allah su tabbata gare shi yan uwa na imani mu sani Lallai Allah maɗaukaki yana faɗi cikin alƙur'ani cewa lallai adadi na watanni a wajen Allah su ne guda goma sha ɗaya wata ne guda goma sha ɗaya a cikin littafin Allah tun lokacin da Allah ya halitti sammai da ƙasai daga cikin waɗannan watanni guda goma sha biyu afuwan akwai watanni guda hudu waɗanda suke da alfarma wannan shine addini miƙaƙƙe kada ku zalunci kawukanku a ciki ta hanyar zakewa saɓan Allah da kuma aiki na zunubai wa Allah subhanahu wa ta'ala yan uwa ɗaya daga cikin magabata imamu qatada yake cewa wa'alamu anna zulma fil ash'ur al-urm a'zamu khati'atan wa wizra min zulmi fi ma siwaha yace ku sani ya ku al'umma lallai zalunci a cikin wa'annan watanni masu alfarma babban kuskure ne ya fi cikin zunubai ya fi cikin saba wa Allah fiye da zalunci a wa'ansu kwanakin wa'anda ba wa'annan ba yace wa in kana zulma ala kulli halin aziman walakin Allah yu'azzimu min amrihi ma sha yace duk da cewa zalunci a kowane yanayi abu ne mai girma amma sai dai Allah bisa yaddarsa da zaɓinsa yakan fifita abin da ya ga dama na al'amarinsa shi yasa saban Allah a wayannan kwanaki ya fi saban Allah a kowane kwanaki wayanda ba su ba saboda alfarma da daraja da kima na wayannan kwanaki guda goma hakan nan ya ƙara faɗi cikin wani magana tasa ya ce inna Allah astafa al mala'ikati rusula wa minan nasi rusula wa al kalami zikira ومن الأرض المساجد Ramadan wal رمضان والأشهر huram yake cewa hakan nan Allah maɗaukacin sarki ya zaɓa ‘yan aika daga cikin mala'iku ya zaɓi ‘yan aike daga cikin mala'iku’ sa'an nan daga cikin zance kuma sai Allah ya zaɓi ambatansa zikiri hakan nan daga cikin gurare a ban ƙasa sai Allah ya zaɓi masallatai sa'an nan a cikin watanni sai Allah maɗaukacin sarki ya zaɓi Ramadan wa ashhurul urum da kuma watanni waɗanda suke masu alfarma masu daraja a wajen Allah yace wa minal ayyami yawmal juma'ati sa'an nan Allah daga cikin kwanaki sai ya zaɓi ranar juma'a ita ce gabanni na sauran ranaku sannan ya ce wa minan layali lailatul qadr sa'an nan daga cikin darare sai Allah ya zaɓi daren lailatul qadri ya fi kowane dare albarka kamar yadda Allah ya faɗi a cikinsa ne Allah ya saukar da alƙur'ani wanda alƙur'ani shine fiyayye cikin littattafai da Allah ya taɓa saukarwa don haka yake cewa fa'azimu ma ‘yan uwa ku girmama abin da Allah ya girmama wa'yannan watanni Allah ya girmama su ya zaɓe su akan sauran watanni da haka wajibi ne akan ka kai musulmi ka girmama abin da Allah ya girmama ya ce ana girmama al'amura ne da abin da Allah ya girmama su da wa’annan abubuwan wato abubuwa da Allah ya yi a wa'yannan lokuta Allah ya girmama wa'yannan lokutan da wannan abubuwan da Allah ya aikata yake cewa wannan haka ne a wajen ma'abota hankali da fahimta yan uwa mu sani cewa al-ashhurul urum guda hudu ne watanni masu alfarma da Allah ya zaba akan sauran watanni guda hudu ne su ne zulqa'ada da zulijja wanda shine watan da muke ciki sa'annan kuma akwai al-muharram akwai rajab lallai yan uwa mu sani annabin tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya akkada ya karfafa ga wannan alfarma na wa'annan watanni har zuwa ƙarshen zamani manzo Allah ya akkada haka a ƙarshen rayuwarsa kamar yadda ya tabbata cikin hadisin Abi Bakarata Allah ya ƙara masa yadda yace lalle annabi sallallahu alaihi wasallam khataba fi ajjatil wada manzo Allah sallama yayi khutuba ya tara mutane musu khutuba a cikin hajjin bankwana sai yake faɗi cikin khutubarsa sallallahu alaihi wasallam yace inna zamana qad istadaraka hay'ati yace lallai zamani ya kewaya kamar yanda ya saba yace yawma khalaqallahu samawati wal ard tun ranar da Allah ya halicci sammai da ƙasai manzan Allah ya ce a sanatu kaga shekara cif isina ashara shaharan watanni goma sha biyu ne ya ce min ha daga cikin wa'annan watannin arba'atun hurum akwai wa'ansu watanni guda hudu masu alfarma ya ce salasun mutawaliyatun akwai guda uku waɗanda suke bibiyar juna yace su ne zulqa'ada da kuma zul'ijja da mu'arram da kuma rajab na mudar wanda shine tsakanin jumada da kuma sha'ban kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗi yan uwa mu sani cewa wannan hadisi a cikinsa akwai ishara akwai nuni na ɓata abin da suka kasance suna aikatawa cikin jahiliya ta yadda suke canja watan Allah al-mu'arram a matsayi a wajen watan safar saboda kada watanni guda uku su zo musu a jere suna yaƙi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama ya akkasa abin da suke faɗi yace salasun mutawaliyatun yace guda uku masu bibiyar juna ne a jere suke sa'annan anan za mu ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi idafa na rajab zuwa ga ƙabilar mudar malama suka ce abin da ya sa aka yi idafarsa zuwa gare su zuwa gare su shine sun kasance suna kiyaye alfarmarsa fiye da yanda suke kiyaye wa'ansu watanni a cikin larabawa su kabilar mudar suna kiyaye alfarmar wannan wata sama da yadda sauran ƙabilu na larabawa suke kiyayewa Lallai mu sani yan uwa alkur'ani mai girma yayi nuni sa'annan sunna mai tsarki sunnar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ta yi nuni akan lada na aiki cikin wa'annan kwanaki guda goma na zulijja da kuma ayyamu tashriq akwai hadisai da ayoyi sun yi batu akan wannan mu duba inda Allah maɗaukacin sarki ya rantse da wayannan kwanaki guda goma Allah ya ce wal fajr wa layalin ashir Allah ya ce ya rantse da alfijir da asubahi lokacin asuba sa'annan Allah ya rantse da darare guda goma wa'anda su ne zulhijja wa'annan kwanaki guda goma da muke ciki maluma suka ce rantsuwar Allah wa abu yana nuna daraja na wannan abu yana nuna matsayi na wannan abu kuma Allah shi tunda shine al-khaliqu li kulli shai, dole ne kai dai ba za ka rantse da kowa ba sai shi amma shi Allah ganin damarsa ne in ya ga dama ya rantse da wani abu ganin damarsa ne ya rantse da komai cikin halittarsa amma kai a matsayinka na musulmi ba ka rantsuwa ga kowa sai ga Allah shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi cikin hadisi yace man kana halifan falyahlif billahi aw liyasmut duk wanda ya kasance mai rantsuwa to ya rantse da Allah ko ya shiru ba a rantsuwa da komai ko da da annabi ne ba a rantsuwa ko mala'ika ko bawa nagari ana rantsuwa ne ga Allah shi shi kadai to Allah ya rantse da waɗannan darare guda goma Allah ya ce wa layalin ashir sa'annan Allah ya faɗi cikin wata ayar Allah ya ce wa yadhkur fi ayyamin ma'lumat Allah ya ce sa ambaci sunan Allah a cikin kwanaki sanannu waɗanda su ne waɗannan kwanaki guda goma shi yasa daga cikin ibada da ake so mai shi ya yawaita shine yawaita zikirin Allah yawaita ambatan Allah kamar yadda Allah ya faɗi bayi su ambaci Allah a cikin waɗannan kwanaki sanannu wanda su ne kwanaki guda goma nan da muke ciki kamar yadda imam ibn rajab yake cewa al-ayyamul ma'lumat yace wa'annan kwanaki sanannu yace hiya ayyamul ashr yace su ne wa'annan kwanaki guda goma ay min dhulhijja inda jumhurul ulama a wajen jumhur na malima wa'annan su ne kwanakin da muke ciki wanda Allah yace bayi su ambaci Allah a ciki haka a wata ayar Allah yace wazkurullaha fi ayyamin ma'dudat Allah yace ku ambaci Allah a kwanaki da ababan ababen yawa. al'imam ibn adar ya ce ambatan ayyamun tashriq da cewa ayyamun ma'adudat ya ce mutafa'un alaihi ya'ani bainal ulama ya ce an yi ittifaki tsakanin malima wato da Allah ya yi umarni wa bayi su ambaci Allah a cikin kwanaki to waɗannan kwanaki ne waɗanda muke ciki guda goma na ijja. hakan nan Allah maɗaukacin sarki ya faɗi lalle mu sani cewa 'yan uwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cikin hadisi dangane da fifiko na lada a cikin wa'annan kwanaki dangane da aiki da za ka yi yadda Allah ke ya lada fiye da wa'ansu kwanaki wa'anda ba wa'annan ba hadisi ya tabbata kamar yadda imamul bukhari ya rawaito daga abdullahi dan abbas allah ya ƙara yadda gare shi ya ce lallai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya ce ma min ayyamin al'amalu fi yinna ahabbu ila allahi min hadhihi al-ayyam manzo allah sallallahu alaihi wasallam ya ce babu waɗansu kwanaki wanda aiki nagari a cikinsu ya fi soyuwa zuwa ga Allah fiye da waɗannan kwanaki guda goma wato duk wani aiki da za ka yi wanda Allah yana son aikin nan to bai kai aiki da za ka yi a waɗannan kwanaki guda goma ba in ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahabbai ba su ƙasa a gwiwa ba suka ce ya rasulallah ya ma'aikin Allah walal jihadu fi sabilillah hamma ko da jihadi mutum zai yi a hanyar Allah bai kai aikin da zai yi a cikin waɗannan kwanakin ba annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wal jihadu fi sabilillah ko da fita ne a yaƙi a ɗibi makamai a je a yi jihadi mutum ya mutu to bai kai aikin da zai yi na alkhairi cikin waɗannan kwanakin ba manzo Allah sai istisna yace illa rajulun sai dai mutumin da zai fi wanda ya aikata alkhairi cikin wannan kwanaki lada rajulun akwai mutumin da shi kuma kharaja bi nafsihi wa malihi ya fita jihadin da kansa da dukiyarsa falam yarji min zalika bi shay bai dawo da komai ba ya fita yanda ya tafi bai dawo da komai ba to sai dai wannan mutumi amma wanda ba shi ba duk wani aiki da za ka yi bai kai aikin da za ka yi na alkhairi mafi lada mafi soyuwa zuwa ga Allah fiye da waɗannan kwanaki guda goma ba za mu ga 'yan uwa a cikin wannan hadisi hadisi ne wanda ya game cikin dukkanin ayyuka na alkhairi da za ka aikata Allah yana son su sa'annan sun fi wani aiki wanda za ka yi ba a cikin wa'annan kwanakin ba sa'annan kuma wannan hadisin ya game dukkanin nau'i na aiki na alkhairi ya haɗa da sallah ne in za yi sallar da za ka yi ta nafila ba ta yi wata ta fi yawan salloli ta fi wa'ansu sallolin da za ka yi wa'anda ba a wa'annan kwanakin ba ko kuma sadaka ne sadakar da za ka yi cikin wa'annan kwanaki ya fi dukkanin wata sadaka da za ka yi ba a wa'annan kwanakin ba haka karatun alƙur'ani ladan da za ka samu ya fi dukkanin wani lada da za ka samu in ba a wa'annan kwanakin ba hakan nan ambatan Allah zikiri zikirin da za ka yi ka sami lada a cikin wa'annan kwanaki guda goma ya fi dukkanin wani zikiri da za ka yi cikin wa'ansu kwanaki ba su ba haka idan azumi ne za ka cikin wa'annan kwanaki masu albarka ya fi lada ya fi soyuwa zuwa ga Allah fiye da wa'ansu muka da za ka yi cikin wa'ansu kwanaki wa'anda ba wa'annan ba yan uwa mu sani cewa ana bukata ambatan Allah cikin wannan kwanaki kamar nau'i kamar haka za ka iya cewa Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar zaka iya ka hada uku wanda yafi shine ka hada biyu ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd wannan umarni ne daga Allah wazkurullaha fi ayyamin ma'dudat Allah ya ce ku yi ta ambatan Allah cikin wa'annan kwanaki ababen idan yawa wa'annan kwanaki ne guda goma kamar yadda maluma suka faɗi so ake kada harshen ka ya gushe dan uwa cikin wa'annan kwanaki kana ambatan Allah wanda ambatan Allah yana daga cikin ibadu mafiya daraja mafi lada a wajen Allah hadisi ya tabbata daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa a ya ajizu ahadukum an yaksiba fi kulli yaumin alfa hasanatin fasa'alahu sa'ilun min julasa'ihi كيف يكسب أحدنا ألف حسنة قال يسبع مئة تسبيعة فيكتب له ألف حسنة أو يعط عنه ألف خطيئة annabi sallallahu ce ɗayan ku ya gaza ba zai iya yin kyakkyawan aiki dubu kullum ba kowace rana ka yi aiki guda ɗaya ɗaya ɗaya har dubu sai wani daga cikin wanda suke zaune a gaban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ya tambaye shi ya ce ya rasulallah ya ma'aikin allah kaifa yaksibu ahaduna alfa hasanatin ta yaya Ɗan uwanmu ɗaya daga cikinmu zai iya aika ya aikata aiki guda dubu a kowane yini sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce yusabbi'u mi'ata tasbi'atin shine ya tasbihi guda ɗari subhanallahi wa bihamdi subhanallahi alazim subhanallahi wa bihamdi subhanallahi alazim yayi guda ɗari yace fa yuktabu lahu alfu hasanatin sai a rubuta masa ya aikata aiki kyakkyawa guda dubu guda ɗari yayi an ninninka to musamman a wa'annan kwanakin za a ninninka ne wanda Allah ne kada ya san iyakarsa saboda dukkanin wani abu na ibada a cikin wannan watan ana ninninkawa ne ya ce ko kuma a kankare masa zunubansa guda hudu haka wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam يكي غيا وصعبي يتي ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذعب والفضة وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم قالوا بلى يا رسول الله قال ذكر الله annabi sallama ya cewa sahabbai bana ba ku labarin mafi alkhairi cikin aikin ayyukan ku ba mafi tsarki a wajen Allah waɗanda suka fi daga daraja daraja ku fiye da waɗansu ayyukan wanda ya fi ku ciyar da zinare da azurfa wanda ya fi ku haɗu da abokan gaba ko ku kashe su ko su kashe ku suka ce ya ma'aikin Allah ga ya mana ya ce zikirullah ambatan Allah musamman a wayannan kwanaki ambatan Allah ya fi kowane ibada saboda shi umarni ne daga Allah umarni ne daga manzan Allah a wayannan kwanakin saboda kimarsu a wajen Allah shi yasa dan uwa ko hira ake kada ka shagaltu da, da labarurrukan duniya cikin wayannan kwanaki yi kokari kai ambatan Allah idan azumi ne ka samu damar yi kokari kai dan uwa idan sadaka ne yi kokari kai Allah yana budget yana ninnin kalada ne na ayyuka cikin wannan wata lalle yan uwa kada mu yi sake abin mu a baya haka hadisi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗi ya ce sai dai mutumin da ya fita da dukiyarsa da karan kansa bai dawo da komai ba shine wanda zai fi wanda ya aikata alkhairi cikin waɗannan kwanaki kamar yadda kuma muke faɗi cewa 'yan uwa lalle mu sani cewa wanda di ya so ya layya akwai wata ƙa'ida da Allah ya ɗora masa inda ka san za ka yi layya sa'an nan wa'annan kwanaki suka shiga wannan wata ya shiga in ma ta hanyar ganinsa ko kuma ta hanyar cikar kwanaki na zulƙa'ada kwana talatin to lallai ya haramta gare ka ka yanki wani abu na daga gashinka ko kuma farcenka ko kuma fatarka har sai ka zo ka yanka abin layyanka saboda hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda a karɓo daga ummu salama allah ya ƙara mata yadda ta ce lallai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce iza ra'aytum ilala ijja idan kuka ga karamin wata na ijja a cikin wani lafazin kuma yace iza dakhalatil ashru idan wayannan kwanaki goma suka shiga wa arada ahadukum an yudhi dayan ku ya soye layya manzon Allah yace falyumsik an sha'arihi wa azfari to ya kame daga gashinsa kai ya yanke gashi sa'an nan ya kame kai ya yanke farcensa malama suka ce hikima cikin wannan hanin cewa mutum kai ya yanke cewa shi wanda zai yi layyan lokacin da ya yi musharaka dangane da mutumin da ya tafi aikin hajji cikin waɗansu ayyuka na ibada musamman akwai yanka wanda shine ake yi don neman kusanci zuwa ga Allah to da haka ya yi musharaka ga shi wanda ya tafi aikin hajji cikin waɗansu khasa'is waɗansu abubuwa da suka keɓanci wanda ya tafi aikin hajji ta hanyar kamewa shi ma bu zai yanke ya yi aski ba haka shi ma wannan sai aka ce masa to shi ma kaiye amma manuma suka ce wannan hukunci ya ke keɓanta ne kaɗai ga wanda shi zai layya amma wanda shi yi masa za a yi ƙila babansa ne zai masa ko a'a wani ne nasa zai masa shi ba shi zai yi ba malama suka ce wannan hukunci bai ta'allaka wa shi ba da haka yan uwa lalle lalle wayannan kwanaki masu albarka ne masu daraja masu falala a wajen Allah kada mu gushe muna ayyuka na alkhairi cikinsu. su kamar yadda manzon Allah ya gaya mana cewa babu waɗansu kwanaki wanda Allah ya fi so a aikata aiki cikin waɗannan kwanakin musamman malama suka ce ambatan Allah ambatan Allah ambatan Allah wanda idan ana baka labarin lada da daraja da matsayi na masu ambatan Allah sai ka zaci cewa banda su ma ba ma mai shiga aljanna saboda kawai Allah yana ta faɗin falalarsu falalarsu falalarsu kamar yadda in ka duba wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito daga wata hanya tsakanin makka da madina sai ya zo wucewa ta wajen wani dutse wanda ake kira jumdan can abbai suka ji manzan Allah ya ce sabaqal mufarridun al mufarridun sun tsere sa'a sun yi gaba sun wuce sahabbai suka ce wamal mufarriduna ya rasulallah su wanene ne al ya ma'aikin Allah sai ce azzakirin Allah kasiran wa zakirat su ne waɗanda suke ambatan Allah da yawa maza da mata sun tsere sa'a sun kece wa kowa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 zakirat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran azima Allah ce da masu ambatan Allah da yawa maza da mata Allah ya musu tanadin gwaggwaban lada Allah ya musu tanadin wata rahama wata gafara mai girma waɗanda suke ambatan Allah kenan yasa malama suka ce babu wata ibada wacce tafi ambatan Allah cikin waɗannan kwanaki lalle yan uwa kada mu shanta ke mi ta hira muna labaran duniya wayannan kwanaki ne wanda Allah ke budget Allah yake daga ayyuka wane ne zai siya a bashi waye zai aikata a bashi aljanna kada ka shagaltu da abubuwa na duniya yi kokari ka ci riba wayannan kwanaki guda goma ko kuma kai azumi ko kai sadaka ko ka karanta alkur'ani ko dai kai wani abu ana ninninka lada ne Allah maɗaukacin sarki ka samu daga cikin waɗanda za su ribaci waɗannan kwanaki Allah ka samu daga cikin waɗanda za su ci ribar rayuwarsu ta hanyar waɗannan kwanaki Allah ka karɓa mana Allah ka karɓa mana akwai waɗanda suke buƙatar a yi musu addu'a Allah ka san buƙatar su Allah ka biya musu mu ma Allah ka san tamu Allah ka biya mana wahalhalu da ake ciki na kayan masarufi na kayan abinci Allah ka kawo mana sauki Allah ba halin mu ba Allah ka kawo mana sauki Allah ka ba mu damuna mai albarka wacce za ta fitar da yabanya na 'ya'yan itatuwa Allah maɗaukacin sarki ka hore mana kuma Allahumma adina fi man hadait وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي بالعك ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت لك العمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله